mu da sauraronmu mu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na bakan gizo shirin da kan zo muku a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana insha Allahu za mu kawo muku wannan shiri na bakan gizo cikin farin ciki da kuma jin daɗi rana dai adam m kirfi kuma yau ma cikin yardar allah ne zan jagoranci akalar gabatar muku da shirin da fatan masu kallonmu da sauraronmu za ku ci gaba da kasancewa tare da mu don ganin yadda wato shirin namu na yau wato zai gudana. to a yau insha Allahu za mu fara ne da rukuninmu na farko wato al'adunmu a inda za mu kawo muku wata al'ada wacce ta shafi wato rayuwar malam bahaushe cikin wato nishaɗinsa. mama shiri shiri akwai ishi sosai zu tiran ba tiran kyan ku zu da eh. zu zab zabau eh. eh. to yanzu bai kika faɗa kenan da Hausa na ce ba wannan shiri yana nan da yawa amma mu dai mu yanka ne abin da mun zo mun gani gaskiya ne mm. to mama wannan wannan shiri da kuka yi masu kallo ya burge su saboda wasu ma iyayensu ba haife su ba a oh, lokacin haka sannan gashi kuma yanzu mun zo mun nuna ma mutanen duniya yadda wannan al'ada yake mm. mutane da yawa za su yi farin ciki da ganin wannan shirin to me za ki ce ma mutane a yanzu wanda suke yin aure za ki ga auren kawai in an yi abu kaɗan a ce akwai rigima akwai me akwai me kuma ke kin ga yadda aka yi auren nan a da da na yanzu me wani shawara za ki ba mutane ai auren da an kai ki gidan miji an kai ki kenan ba wani rikici amma yanzu an yi aure kaman wata biyu wata uku an fara rikici an fara rigima sai ka ji an ce wai wata eh. wai aure ya rabu to ba haka ake yi a da ba iyayenmu ba su yi haka ba da sun yi haka da ba su zauna sun haife mu ba gaskiya ne to mama kina ganin ba auren dole bane ake ma yara ko kuma ban san me yake faruwa bane har yake kawo matsala a yanzu eh a yanzu din a'a ba auren dole ba su dai suna zaba ba sai mutum ya zaba mijin da yana so ba amma da auren dole ne kuma ana zama lafiya mm. hmm. ta bayan ta gama mata kirari da kuma ba ta haƙuri a kan ta zauna saboda za ta je nemo lada ne sannan kuma a wannan rana ta zama giwan mata to masu kallon wannan al'ada ne dai da kuke gani a wannan gari na kagoro wanda iyaye da kakanni suke yi lokacin da za a yi musu aure kamar yadda kuke gani to ga shi dai ga shi za a ci gaba da wannan al'ada da kuke gani ku ci gaba da zira ido ko in ce na mujiya don ku ga ya za a kasance da wannan al'ada masu kallon da sauraron mu nake farin cikin sada mu da rukunin mu na gaba wato waƙoƙin gargajiya kuma barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wannan nishadi kun ga dai wannan waka kuma na tabbatar da cewa waka ta kayatar da ku kuma kun ji daɗi to bari mu tsallaka rukuni na gaba to ni ce mai suna katrina ciyo katrina ciyo eh game da rayuwa na gaskiya na ce allah abin godiya ne a hmm. gare shi domin a yadda na tashi a rayuwa na iyaye na ba su yi makarantar boko ba cikin talauci ne mun yi girma suka bi da mu muna sai da itace muna eh, yin kosai musayar muna talengwaza a kasuwa da haka ne mun yi girma mun yi makaranta har mun kai inda mun kai iyayenmu ba su shiga aji don su samu ilimi ba amma cikin rashin ilimin su din nan sun nuna mana cewa yana da amfani mu samu ilimi muka sa rai kuma muka sa zuciya muka yi kwazo muka yi shi cikin wahala har muka kai ga inda mun sami kanmu a yau so na ce godiya ga Allah gaskiya ne gaskiya a yadda nake da a yadda na yi rayuwa tabbatacce ban same shi da sauki ba hmm. amma da yake ina ji allah ne ya bani zuciya in yi makaranta kuma na yi marmarin allah ya taimake ni na yi makaranta a hannun mission ina gama makaranta a primary na shiga secondary hmm. na je na gama secondary mission sun rike ni senior brother na bai iya yi training dina ba ya ba ya biya mani kudin makaranta shekaru biyu js 1 and 2 lokacin ana 5 years ne a gama eh, secondary school sai ya sake ne wai ba shi da kudi mission sun rike ne ina makaranta akan bashi ina gama makaranta Eh, muna gama secondary tc ne a lokacin nayi da na gama tc ana gama tc a december a january cisco ba ni aiki ban yi wahalan samun aiki kama irin da ake yi yanzu cewa sai ka yi application ka cika forms ka yi wannan ka yi eh, eh. wancan automatic ne automatic aiki ne kawai aka bamu a january na fara aiki daga wurin abinda mission suna biya na daga wurin ne kuma suna cire bashin kudin makarantansu da haka suka bi da na kusa shekara ɗaya suna cire kudin makaranta na daga cikin albashina sun zo sun gama shi sun sake ni da tattaunawar ta kaya tare da shi kuma kun ji irin bayanai da yi mana dalla-dalla da fatan an faɗaka kuma an ji daɗi kuma Allah sa shirin ya fa'idantar da mu wajen ilmantar da mu akan wasu al'amura a rayuwa to da wannan masu kallon mu nake ce da ku bari mu dan huta na wasu 'yan daƙiƙa, sai kuma mu dawo mu sake dorawa cikin shirin da dawa kuma barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri da fatan ana jin daɗin shirye-shirye mu to bari mu sake nutsawa mu dora daga inda muka tsaya a daidai wannan gaba masu kallon mu da sauraron mu za mu sada ku ne da rukunin mu na gaba a inda za ku ji kuma tattaunawa tare da wato tauraron mu na wannan rana duka ne a jihar Bauchin Najeriya a inda muka sadu da ɗaya daga cikin wato tauraro wanda yake shirin wasan kwaikwayo wato malam Adamu mai suna na kenan <laughs> eh, har ga Allah sunana wanda aka sani da shi a jihar Bauchi ana kirana Adamu Yahaya amma sunana na wasan kwaikwayo wanda aka fi sani na da shi ko da yaushe ana kirana da motan kara kuma wannan harka mun daɗe muna yin ta amma ko da yake ni dai ba darakta ba a harkar wasan hausa ni atto kusan zan ce majority wasana da nake yi mun yi wasa da dan auta wanda kowa ya ga wannan wasa na fito a abokinsa a maharba mun yi wasa da ibiro a nan gyambu wanda wannan fim ɗin da muka yi da ibiro shi ma ya jawo na samu wani ɗaukaka ba jihar bauchi ba ko ta ina a wajen gari to don haka har ga allah wannan harka mun ɗauke shi da shi muke ci da shi muke sha da shi muke yin sutura da shi muka yi aure don yanzu mata na biyu kuma ‘ya'yana guda biyar kuma duka da wannan harka to dama an ce komai farko yana da ƙarshe kuma komai nisan jifa ƙasa zai faɗo to lallai yau ma a nan za mu gintse wato shirin nan saboda yanayin lokaci amma dai in allah ya nufa kuma ya yarda gobe ma rana ce da fatan masu kallon mu za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wato shirye-shiryen da muke kawo muku kada a manta bakan tazara gizo a aiko mana a wato sakonnin naku a wato shafinmu na facebook ni na ku adam m kirfi da na jagoranci akalar gabatar muku da wannan shiri nake ce da ku sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu saki saduwa da ku cikin wani sabon shirin kwanan lafiya